Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka. Barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio biyu 20 na safiya kuma na farko a wannan rana ta fatan an waye gari cikin koshin lafiya. Ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. Daga nan kuma zamu gabatar muku da sauran shirin mu waɗanda suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayan sa ana tafe da shirin nan na muryar masu saurare. Daga nan kuma zamu kawo muku shirin nan da muke gabatar muku na musamman a cikin watan ramadan na tafsirin qur'ani mai tsarki daga nan za mu karkare da shirin nan na afirka a yau waɗanda su ne jiran abubuwan da za a saurara da allah a zangon shirin namu na wannan safiya da fatan masu saurare za a biyo mu sannan hankali daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato biyar da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma ashirin mu na rana daga karfe goma sha biyu da minti ashirin. zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Dalla in zo lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da hassan barka to da farko ga muhimman kanan labaran shugaba putin na rasha ya bayyana cewa kasarsa za ta ɗauki matakin soji kan duk wata ƙasa da ta tsoma baki a rikicin ukraine shugaban turkiya na ziyara irin da ta farko a saudiya tun bayan kisan ɗan jaridar nan jamal khashoggi hukumar koli ta sadarwa a mali ta amince da dakatar da watsa shirye-shiryen kafofin yaɗa labaran faransa na rfp da kuma france 24 a faɗin ƙasar don suka cikakkun labaran shugaban kasar rasha vladimir putin ya yi gargadin daukar matakin gaggawa na soji kan duk wata kasa da ta tsoma baki a aikin sojin da kasarsa ke yi a ukraine da yake jawabi ga 'yan majalisar dokokin rashar a ranar laraba putin ya ce idan wani ya yi gigin haifar mana da barazana da ba za mu yarda da ita ba martaninmu zai kasance cikin sauri shugaban ya ce sojoji ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen amfani da makamanmu na zamani kuma ina son kowa ya san da hakan kalaman na putin na zuwa ne bayan taron jamus na kasashen yamma da kuma amurka inda suka yi alkawarin ci gaba da baiwa ukraine makamai dama kafin hakan ministan harkokin wajen rashar sergei lavrov ya yi gargadin cewa hadarin da ke tattare da baiwa ukraine karin makamai zai iya haifar da yakin duniya na uku jagoran jun juhal musulunci na iran ayatollah said ali khamenei ya soki kasashen musulmi da ke daidaita alakar su da gwamnatin isra'ila yana mai cewa matakin wani babban kuskure ne gabanin ranar tunawa da masallacin kudus ta duniya da ke tafe ayatollah said al khamenei ya bayyana cewa ranar kudus ta bana za ta sha bamban da sauran da suka gabace ta jagoran ya jinjina wa al'ummar palestinu da ake zalunta ya kuma ce ranar kudus wani lokaci ne da ya dace don nuna goyon baya ga al'ummar palestinu da ake zalunta a ɗaya bangaren kuma jagoran ya soki yadda gwamnatin sahayoniya take aikata munanan laifuka kuma amurka da turai suna goyon bayan su ana gudanar da ranar tunawa da masallacin kudus ne a kowace juma'ar karshe ta watan ramadan bisa fatawar imam Khomeini wanda ya asasa jamhuriyar musulunci ta iran a wani lokaci yau alhamis ne ake sa ran shugaban kasar turkiya recep tayyip erdogan zai isa birnin riyad na saudiya inda zai fara wata ziyarar aiki ziyarar mai manufar karfafa alaka tsakanin kasashen biyu ita ce irin da ta farko tun bayan kisan ɗan jarida na saudiya jamal khashoggi a karamin ofishin jakadancin saudiya na birnin satambul wanda ya haifar da tsamin dangantaka tsakanin mahukuntan riyadh da kuma na ankara a farkon watan afrilu ne turkiya ta amince da babbar bukatar saudiya ta miƙa mata ragamar gudanar da shari'ar kisan ɗan jaridan da ya yi ƙaurin suna wajen sukan masarautar saudiyar a wannan ziyarar dai turkiya na fatan karfafa alakar ta da saudiya domin farfaɗo da tattalin arzikinta To labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Shugaban bankin raya Afirka na AFDB a Kinwinde Adesina ya ce rikicin Rasha da Ukraine zai haddasa hauhawar farashin alkama da kusan kaso 60 bisa ɗari a kasashen Afirka. Mr. Adesina ya bayyana hakan ne a lokacin da yake zantawa da shugaban tarayyar Najeriya Muhammadu Buhari a fadar gwamnatin kasar da ke birnin Abuja. inda ya ce tashin hankalin ya haifar wa duniya tarin kalubale musamman ma kasashen afirka masu shigo da kaso mai yawa na abincin da suke bukata daga kasashen biyu adesina wanda tsohon ministan ma'aikatar noma ne a najeriya ya ce a damar bana bankin afdb zai taimaka wa kananan manoman najeriya akalla miliyan biyar ta yadda za su iya noman ekta miliyan ɗaya ta masara da ekta miliyan ɗaya ta shinkafa da ekta dubu da hamsin ta dawa da waken soya a nasa sokaci shugaba buharin ya jinjina wa shirin bankin na afdb bisa sa na dakile duk wani mummunan tasiri da rikicin rasha da ukraine din kan iya haifarwa ta fuskar samar da isasshen hatsi hukumar koli ta sadarwa a mali ta amince da rufe gidan rediyon faransa na rfi da kuma tashar talabijin ta france 24 daga watsa shirye-shiryen su kwata-kwata a faɗin kasar tun ranar 17 ga watan maris da ya gabata ne hukumar mali suka bayar da umarnin rufe kafofin yada labaran guda biyu a sanarwar da ta fitar kwanan baya gwamnatin mali ta ba da umarnin rufe gidan rediyon faransa na rfi da kuma tashar talabijin ta france 24 har sai abin da hali ya yi sannan a haramtawa duk wata kafa a kasar malin watsa shirye-shiryen waɗannan tushen guda biyu a cikin gida malin dai na zargin su da yaɗa labarai marasa tushe da kuma na neman ɓatawa sojojin ƙasar da mahukuntan kwakwarar sojin suna a martanin da ta fitar hukumar kula da kafofin yaɗa labaran ƙasar ta faransa france media monde ta kalubalanci matakin da cewa marar tushe sannan kuma za ta yi amfani da duk hanyoyin da suka dace domin kalubalantar matakin da kuma nemo hanyoyin ci gaba da sanar da 'yan malin halin da duniya ke ciki to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh yanzu kuma sai sauran sheshan da suka rage mana inda zamu fara da shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da siyasar ƙasa da ƙasa da suka haɗa da wannan yanki na yammacin asiya wato gabas da tsakiya to a yau za mu yi dubi ne akan wani batu da amurka ta bijiro da shi a lokacin tattaunawar da ake domin sake farfado da jejeniyar nukiliya ta iran a birnin vienna wacce ita ce bukatar iran ɗin ta janye daga tunanin ɗaukar fansa kan kisan gillar da amurkan ta yi wa kasim suleimani da fatan za ku kusance tare da mu domin jin yadda shirin zai kasance. bayanan da ake iya samu daga tattaunawar da aka rika yi a tsakanin iran da amurka domin farfado da jiniyar nukiliya ba su da yawa dama dai bisa yadda aka saba wasu bayanai sukan fito ne sannu a hankali daga baya a duk lokacin da ake tattaunawa irin wannan ba tsakanin iran da amurka kadai ba tsakanin kasashe da dama na duniya. a cikin kwanakin bayan nan tashar talbijin ɗin almayadin mai watsa shirye-shiryenta da larabci daga birnin beirut na ƙasar labanan ta fitar da wani rahoto wanda ya ambaci ɗaya daga cikin jigun da tattaunawar ta kasance a kansu wannan kuwa shine batun kisan gillar da amurka ta yi wa kasim sulaimani amurka ta buƙaci ganin cewa iran ta janye batun ɗaukar fansa akan kisan gillar na ta'addanci da ta yi wa shahid kasim suleimani to kome zai sa amurka ta bijiro da wannan bukatar a hali ta san cewa babu da za iran din tirda da wannan bukatar tata abinda amurka take son cimmawa ta hanyar bijiro da wannan bukata ita ce baiwa kanta wata nasara a ƙarƙashin tattaunawar sannan kuma bisa tsammanin za ta rage ƙarfin kimar da kasim suleimani yake da shi a wurin al'ummar iran da kuma a duniyar gwagwarmaya Matsayar kasim suleimani dai a wurin al'ummar iran ba abu ne da yake buƙatar dogon bayani ba rayuwarsa baki ɗayanta ya yi ta ne wajen kare iran da al'ummata don haka ya samu matsayi a cikin ruhi da zuciya ta al'ummar iran a fadin yankin yammacin asiya kuwa wato ta tsakiya duk inda ake gwagwarmaya da mamayar amurka da haramtacciyar kasar isra'ila kasim suleimani ya kasance a wajen kuma ya jagoranci gwagwarmaya palestino ta daɗe da sanin wane ne kasim suleimani wanda ya taimaka wa 'yan gwagwarmaya da dukkan abin da iran za ta iya yi domin jajircewa wajen fuskantar zaluncin da 'yan mamaya suke musu don haka matsayinsa a wurin falasdinawa bai gaza yadda al'umma iran suke ɗaukarsa ba a ƙasar labanan haka labarin yake tasirinsa ya kasance a kowane fage daga cikin fagagen dagar fada da 'yan sahiyoniya don haka na nasarorin da 'yan gwagwarmaya suka samu a tsawon shekarun fafatawa da 'yan sahiyoniya ya yi tarayya a ciki hakanan kasashen iraki da siriya da suka fuskanci hare-hare masu muni daga 'yan ta'adda da kuma na amurka shahid kasim suleimani ya kasance a filin daga a mafi yawancin lokuta kuma shawarwarinsa da dabarunsa na yaƙi sun taka gagarumin rawa wajen samun nasara yankin kurdawa na ƙasar iraki yana ɗaya daga cikin yankunan da har yanzu suke jinjinawa shahid kasim suleimani wanda kuma ba za su taɓa mantawa da shi ba saboda rawar da ya taka wajen kare su daga mamayar 'yan da'ish. a hakikanin gaskiya waɗannan irin nasarori da aka rika samu a kan 'yan mamaya da 'yan ta'adda a ƙarƙashin jagorancin shayar qasim suleimani su ne ba su yi wa amurka daɗi ba ya kai ta ga tafka laifin da ta tafka na yi masa kisan gilla a ƙarƙashin gwamnatin donald trump gwamnatin trump ta aikata laifuka masu yawa ga al'ummar wannan yanki na yammacin asiya daga cikinsu da akwai baiwa 'yan sahiyoniya birnin kudus tamkar mallakin ta ne saboda su mayar da shi babban birninsu kuma trump ɗin ya ɗauki ofishin jakadancin amurka daga tal aviv ya mayar da shi zuwa birnin kudus na falasɗinawa wanda hatta ƙarƙashin yarjejeniyoyin da aka yi a baya wanda amurkan da sauran ƙasashen turai suka shiga tsakiya da tsakani na falasɗinawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila an yadda cewa yammacin birnin kudus inda a nan ne masallacin kudus yake ya zama shine babbar hedkwatar palestine wacce ake riya cewa za a kafa hakanan kuma yarjejeniyar abraham wacce ake danganta ta da annabi ibrahim salam ita dai wacce yarjejeniyar an yi ta ne a tsakanin wasu kasashen larabawa na yankin tekun fasha da kuma haramtacciyar kasar isra'ila tabbas wacce yarjejeniyar an yi ta ne bayan kisan gillar da aka yi wa ƙarshen suleimani da ake ganin cewa a zatansu wancan kisan kamar share gini da zai kai ga wannan yarjejeniyar ta kaskanci lokacin da gwamnatin biden ta zo tana so ne ta shafe abin da trump ya yi domin ta nisanta kanta daga trump ɗin kuma duk da cewa sun yi tarayya akan mummunan manufofi na amurka siyasar biden ba ta da bambanci da ta obama a ƙarƙashin abin da suke kira da ɓoye kurwa abin da hakan yake nufi shine ɓoye hakikanin fuskar amurka da lullube ta da abubuwa masu kyau na zahiri kamar batun shimfiɗa demokuraɗiyya da kare ta da batun kare haƙƙin ɗan adam wannan ɓoye kurwan ne ya sa amurka a ƙarƙashin biden ta koma ƙarƙashin yarjejeniya ta kare muhalli da majalisar kare haƙƙin ɗan adam a ƙarƙashin wannan ne ya sa matakin da iran ta ɗauka na bin ƙadin kisan gillar kasim suleimani a kotunan duniya da cibiyoyin shari'a a duniya amurka take ɗaukarsa a matsayin wani abu ne da yake damunta da kuma kawo mata cikas gwamnatin biden ba ta son ganin cewa amurka da take ɓoye kurwata tana dodoriro da kare haƙƙin bil'adama an kai ta ƙara a wata cibiyar shari'a ta duniya da sunan cewa ta take haƙƙin bil'adama ko ta aikata ta'addanci domin laifin da ta aikata yana da fuska biyu baya ga kasantuwarsa ta'addanci na gwamnati a lokaci ɗaya kuma ya kasance keta hurumin ƙasa mai cin gashin kanta da 'yanci da ita ce iraki da a can ne amurkan ta aikata wannan laifi kuma a lokacin kayan wannan harin kasim sulaimani ya je iraki ne bisa gayyatar da gwamnatin wannan ƙasar ta yi masa yana kuma ɗauke da saƙo ne daga gwamnati zuwa gwamnati. kuma ƙasar da amurkan ta kai wa harin wato iraki ba ta cikin halin yaƙi da amurka tare da cewa amurka ta gabatarwa da iran abubuwa masu yawan gaske da za ta bata idan har iran ɗin ta janye daga ci gaba da bin kadin kisan shahid suleimani sai da iran ɗin ta yi watsi da su amurka ta yi alkawalin ɗauke wasu takunkuma wanda ta daɗe da ƙaƙabawa iran baya ga wanda take da su a ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliya domin ganin ta samu wannan buƙata daga iran amma iran ɗin taƙi a nan za mu koma kan tabbayar farko shi me yasa amurka ta bijiro da wannan bukata alhali ta san cewa iran ba za ta amince da ita ba shin tana son baiwa kanta dalili ne na zahiri za ta fice daga ƙarƙashin yarjejeniyar a fili yake cewa amurka tana da buƙatuwa matuƙa da wannan yarjejeniyar saboda ta samu lokacin da za ta koma kan ƙasashen sin da rasha abinda amurkan take nema shine samun riba mai yawa kafin ta kai ga cimma yarjejeniyar musamman saboda tana samun matsin lamba daga 'yan hamayya a cikin gida wato gwamnatin badan kenan akan wannan yarjejeniya da ma waɗanda ba su nuna amincewarsu ba daga ciki har da majalisun ƙasar da suke kira da cewa sai an kawo musu yarjejeniyar su haɗa ƙwarya a kanta su amince ko su watsi da ita sai dai lamari ne da yake a fili cewa iran ba za ta ba da kai bori ya hau ba ba kuma za ta take duk wani abu wanda zai zubar da mutuncinta ba da mutuncin gwarazanta balle amurka ta zaton cewa za ta samu wata riba ta wannan hanya ɗin to ma sauraro za mu da sa'aya a nan saboda lokacinmu ya zo ƙarshe kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet da da da hausa www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa biyo hashi daga nan Tehran da ya saba ba ku dan zo faɗa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu. Hassan barka nake muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum gidan rediyo ran Hausa barkan mu da waraka barkan mu da sake saduwa da ku a wannan rana. Suna na Sahabi Ibrahim Dan Hauta daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. A yau ina so ku bani dama domin in yi jan hankali ga gwamnatin kasar mu Najeriya akan iftila'in da ya faru na gobara a cikin Najeriya wata matatan mai da ke jihar Iman Najeriya can kudancin Najeriya wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutum 100 lalle ya kamata a ce gwamnati ta daina sakaci irin wannan a ce an kafa matata haramtacciya wadda ake sarrafa arzikin ƙasa kuma a ce gwamnati ta bar su har zuwa wani tsawon lokaci ba dauki mataki a kansa ba da fatan waɗannan waɗanda abun ya faru da su zai zama izina ga waɗanda suke da niyyar yi kuma su sani duk abin da arziki bai samu ba ya ba ta samar da shi ya kamata gwamnati ta baza mun gano waɗanda addiga-jigan kafa wannan haramtacce matatan man fetur da ta yi sanadiyar mutuwar mutum ɗari kuma in ka duba za ka ga yawancin waɗanda suka rasa rayukan nan nasu lebarori ne masu neman abin samu baki allah ka zama mana da najeriya lafiya albarkacin watan ramadan assalamu alaikum da fatan kuna lahiya biyu a hausa mai magana sylvain mushano csp benam zandar niger to ni zan yi magana dangance da sake zaɓar emmanuel macron da aka yi shi da yanka kar magana na hausa sun ce horal hula da hula hora duka ɗaya ce da macron wancan wanda ya shekara biyar da wannan wanda aka sake zaben shi na yanzu duka ɗaya ne babu wani abu na arziki da za su tsinana ma bakaken mutane duba da abun da ya faru kwana na ikran gudun rai ne ake ana tsira da gudu bakake da suka zo aka hana su su huta da wanda suka samu suka huta aka kama su aka rihe ake kishi ake abubuwa dai ga sunan bakin mutum a gurin nasara kullum bawa ne haja ce daga nan hoba mu da wani matsayi garin mu maido hankalin mu gurin yan uwan mu bakake mu yi hulɗa mu yi zumunci mu yi aurataya mu yi kasuwanci ko Allah ya kama mana mu huta daga cikin matsalolin da ake ciki da fatan an gane ne mai magana Sirriya Nuhu sai SPP namu sandar Niger Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio VOH Iran. Kuna tare da mai magana Alkasim daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ina son in ba da ra'ayina saman wannan kakikaka wanda aka yi ta takare yan majalisa sun amince zauwa sojawan kasashen eh, waje cikin kasar mu Nijar. Sai dai inda take. Wai su yan majalisa wai shin zaben da aka musu ya kai su wannan matsayi na majalisa talakawa suka zaɓe su? A ba talakawa suka zaɓe su ba. Siyasar su ce ta ɗauke su ta damka musu wannan matsayi ba dan majalisan da wanda talakawa ne suka zaɓe shi har ga Allah hakanin ne an zaɓe shi an kamo shi ne an hauda shi saboda siyasa shi idan kaga ba yiwa kuma talakawa ku ku yi jira abinda wai ku kuke so shi yan majalisar dokokin kasar mu Nijar za su abinda kowane talaka ne ya ya kwana da sanin cewa yan majalisa ba abinda za su illa su amince amincewa ne tasu mu kuma muna kiran da yan majalisa bangaren yan adawa ku yi hankuri komi lokaci ne assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu radio musulunci ta iran mai magana ya kuba mai asti ba da raka a jihar da magaram muna matukar godiya da kuke bamu dama mu tofa albarkacin bakin mu inda a yau nake so in zan yi kira ga yan majalisa na kasar mu niger ya kamata su rika tunawa da mutanen karkara da ma sauran ƙauyuka da yankunan da suka zaɓe su domin sun zaɓe su ne don su zo su musu aiki su musu abin da suke so ba su can su rika shan ac ba suna cin abin da mai kyau da sha mai kyau su manta da mutanen karkara su yi banza da su ya kamata su tuna da su su zo su musu aiki su musu abubuwan moriya rayuwa a ƙauyuka Allah sa kira na tafiyan da ya dace mai magana ya kuma mai aski ba da raka a gyara da magaran ku tashi lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran mai magana Sa'adu Abubakar Jafuka. dan filinge mazauni kasar Saudiya. Lokaci da zani yi akan shigowar sojojin Faransa ko kuma in ce sojoji na kasashen Turai zakuwa su kasar mu ta Nijar. Lokacin da zan yi sai dai mu ce mu ba mu so ta kai mu haka ba. Eh gaskiya ban mu so abin ya kai mu wannan matsayin ba. Mun so a ce kamar yadda Nijar ta kafe da kafafuwanta maybe a samu ta miƙe haka nan amma kuma jaraba ce daga Allah. Sai dai shawarar da zan ba jami'an mu na kasar mu masu kula da tsaro da waɗanda harkar tsaro take hannunsu shine su ji tsoron Allah bako bai zauwa a ƙasa ya ce zai baka tsaro ne kuma kai zaka gadin shi gaskiya wanda zai yi ma kamar zai baka tsaro a ƙasa to kamata ya a ce shi ne zai kama ma ku gadin yan ƙasa ba a ɗauko yan ƙasa a su gadin shi wannan gaskiya ina ganin kamar in an ka samu hakan kamar a son zuciya cikin abin da magana sa'adu abubakar dan filinge haifafen garin jakuka mazauni ƙasar saudiya eh, sashen hausa tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu magana samariya haruna daga ƙasar libya yawa zan yi kira ga matasanmu na niger A kan maganganu da muke ta yi kan 'yan majalisun dokoki da suka yi zaɓe suka yi wane ne na kawo sojayen france niger ya kamata ina so ku gane da wani abu matasanmu da iyayenmu mutanen kirki mutanen arziki ku gane da magana guda yan majalisun dokokin nan babu wanda talaka ya zaba kuma ba wanda yake kan karagar mulkin shi na tsakani da allah zaben shi aka yaka ɗora shi tsakani da allah kowanne ɗan je kana yi ka ne kenan ku bar sa rai ma wai za su zo su yi mana wani abun a zo a gani na gode mai magana samariya haruna dan nijar jihar zandar mazaunin kasar libya a birnin tripoli assalamu alaikum mai magana mutala daga nan sokoto a nigeria eh mutanen kasashenmu afirka gaba daya ina roƙo cikin wanga wata na raba rana mu ci gaba da roƙon Allah Allah ka mana sauki da kashe-kashen gada ake da yaƙe-yaƙen gada ake mu dare mu yi ta addu'a Allah ka mana sauki eh addu'a ce kawai mafita akan wannan lamari da ake ta yi cikin duniya eh Allah ka mana sauki Allah ka ƙara tsare mu gaba ɗaya duk inda duk inda abubuwa ake yawa irin na haka nan Allah ka mana saukin su mai magana mutala daga nan Sokoto a Najeriya yana muku fatan alkhairi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen hamsa na biyo head suna na Ibrahim Haruna mai anguwa bingira buza jihar Tsawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru na shigo shirin ne domin yin tsokaci dangance da zaben Faransa da aka gudanar a ranar Lahadin da ta huce inda Emmanuel Macron ya sami nasara akan abokiyar takararsa Marie Le Pen to mu dai wannan nasara ta Macron 'yan Afirka ba murna ta muke yi ba domin babu wani canji da zai kawo muna a kasashenmu na afirka illa bayan kyamar shugabanninmu da za mu riƙa yi musamman masu ra'ayinsa na gode sashen hausa na biyo mai magana ibrahim haruna mai anguwa bingila buza jihar tawa jamhuriyar nijar mazauni ƙasar kamaru assalamu alaikum rediyon jamhuriyar musulunci rediyon iran a suna na gwani lawan ali game da kura kano yau na shigo don yin tsokaci game da cece kushe da ya barke tsakanin a jaruman shirin kannywood da suke suka almajiya game da almajirai cewa 'yan ta'adda ne su sannan kuma dai da maganganu iri-iri to ya kamata su sani cewa shi lamarin alkur'ani ba wani wannan ya safa ya hana karanta shi sai dai ubangijin da ya yi shi eh domin zancen allah ne kuma duk wannan ya ce zai ja da alkurani to fashi shi fa zai je kar domin kowa haga ya fito na fito da allah to ya san ba za ta mai kyau ba a haka muna jan kunnensu su kiyaye a yin fito na fito ko suka almajirai ko cin mutunci game da almajirai domin su ma bayan allah ne kuma 'ya'ya ne kamar yadda kowa ya da su ma 'ya'ya ne a gare su yahudawa sun ba ku kwangila a suna so ku hana karatun alkurani ko kuma kun rike abin hannu bibi kuna ƙoƙarin ku hana To da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH. Malami na gaba gare ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na BOH mu da warhaka. Mai magana Lawali Amdu daga Niyami a jamhuriyar Nijar. E ra'ayina a yau zai tafi ne dangane da nasarar da shugaban Macron na ƙasar Faransa ya sake samu a wa'adin shugabanci na biyu wanda kusan shugabannin ƙasashe da dama sun kira shi ko sun tura mai da saƙon barka da sake lashe zaben. To ni kiran da zan yi ga shugabanninmu na kasashen afirka wayanda suke ganin macron zai iya kama afirka wani abu wanda bai kawo mata a wancan wa'adin mulkin nashi na farkon ba shi fa yana ganin abin da zai mayar da hankali a kai shi ne matsalar da ta dami faransawa ba wadda ta dami 'yan afirka ba ko kuma abin da ya kama da haka Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan Radio Iran mai magana a Sailaji Omar daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da wa'ansu 'yan ta'adda da sojojinmu na jamhuriyar Nijar suka hallaka. To gaskiya abin da za mu ce wannan abin ya yi daidai kuma abin da za mu ce Ubangiji Allah albarkacin wannan watan da muke ciki na azumi. Ubangiji Allah kawo ƙarshen wannan yaƙe-yaƙe da yake faruwa a kasashenmu na Afirka da ma duniya gabaki ɗaya. Na gode ku tashi lafiya. Mai magana Hassan Laji umar daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar. To Marilla, da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu. Ni Hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. don su kuma sai a gyara zama domin a saurari shiri na musamman na tafsirin ƙur'ani mai tsarki. Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Daga nan Radio Hausa BOH Tahiran, muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramalana, na wannan shekara ta 1443 Hijiriya, wato 2022 Miladiya. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki da ya karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya. Don haka yanzu sai ku gyara zama. don sauraron tafsirin Alƙur'ani mai girma da Dr. Abdulkadir Mubarak zai gabatar maku da shi. dr Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين to a cikin tafsirin wannan sura suratul qalam ko suratul iqra mun yi bayani daidai gwargwado dangane da ayoyi guda biyar na farko inda Allah subhanahu wa ya yi ishara dangane da abubuwa waɗanda suka koma zuwa ga rububiyya ɗinsa subhanahu wa ta'ala ya nuna wa ɗan adam hakikatan cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne wanda ya ba wa ɗan adam ni'imomi madiyya da ma'anawiya. Waɗannan ni'imomi da wa ɗan adam ni'imomi ne waɗanda suka cancanci ɗan adam ya gode masa subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Hakika mutum lallai yana cikin taurin kai. don ya gaishe ya wadata. Inna ila Hakika kuma zuwa Ubangijinka ne makoma take. To ayoyi waɗanda ainihin muka saurara yanzu abin da suke nuna mana musamman inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kalla innal insana la yatgha wani abu ne wanda yake nuna mana cewa ashe shi dan adam maimakon ya gode wa ubangiji akan waɗannan ni'imomi allamal insana ma lam ya'lam Allah ta'ala ne ya sanar da dan adam abin da bai sani ba ya kuma karrama dan adam godiyan da dan adam ya kamata yi wa ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ubangiji yake nuna mana haƙiƙanin ɗan adamin da yake innal insana la yatga shi ɗan adam ba abin da ke tattare da shi sai ɗagawa ɗagawa da girman kai amma wannan ɗagawa da girman kai ina zai kai ɗan adam maimakon ya gode wa ubangiji subhanahu ta'ala waɗannan ni'imomi da Allah ya masa ni'imomi ne waɗanda a kowane lokaci ya kamata a ce ɗan adam yana cikin godiya ne amma sai ya kasance ubangiji yake bamu labarin hakikanin ɗan adam hakikanin ɗan adam musamman in ya samu kansa a cikin wadata sai ya kasance wani abu wanda zai biyo baya dangane da al'amarinsa shine dagawa shi yasa Allah ta'ala yake cewa innal insana la yatgha an ra'ahu stagna wannan ɗagawan da dan adam yake yana yi ne a lokacin da ya gan ya shiga cikin wani hali na wadata duk lokacin da wani ya samu kansa a cikin wadata sai ya manta da ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa sai ya manta da cewa ɗan adam ashe ba ubangiji ne ya baka duk waɗannan abin da ka mallaka ba kai ɗan adam amma sai ka manta ɗan adam idan ya koma zuwa ga al'amura na tarbiyya ɗinsa tarbiyya ta ruhi idan ya koma zuwa ga hankalin da Allah ta'ala ya bashi ɗan adam idan ya koma zuwa ga al'amura na amfani da wahayin da Allah subhanahu ta'ala ya sauka ta hanyar manzanninsa to ya kamata ya yi wani abu na tunani cewa menene dalilin da zai sa ya nuna wai shi yanzu ya zama gairi muhtaj ila gairihi yanzu yana ka nuna cewa kamar shi baya buƙatuwa zuwa ga waninsa saboda ya gan shi ya mallaki hankali ya mallaki dukiya ga ruhi Allah ya bashi ga jiki Allah ya bashi ga dukiya shabu saboda haka sai yake tunanin cewa shi yanzu ya zama wadatacce bayan kuma da yana bin al'amura na Ubangijin nan ko kuma yana tunanin Allah ko hatta ma yana roƙon Allah ya bashi abubuwa ɗin tunda wasu lokutan da ɗan adam haka yake in yana cikin fakar yana cikin talauci yana neman Ubangiji subhanahu ta'ala ya bashi al'amura ya taimaka masa amma bayan ya taimaka masa sai ka ga kuma ubangiji subhanahu ta'ala yake bamu labarin hakikanin dan adam sai kaga kuma wannan bawa din ya zama yana ɗuguyan yana ɗagawa yana wani abu na takabburanci to shine ubangiji subhanahu ta'ala yake nuna mana cewa kalla innal insana la yatgha lalle dan adam yana cikin wani hali na ɗagawa an ra'ahu stagna saboda ya ganshi cikin wadatuwa ya ganshi cikin wani hali na wadata to waɗannan abubuwa ne waɗanda ya kamata mutum ya yi tunani a kansu wadata da Allah ta'ala yake sanya mutum ya samu ba yana nufin mutum ya manta da dukkan wasu abubuwa na ludufin Allah a kansa ba ba kuma wannan yana nufin cewa shi kenan dan ka samu wadata sai ka yanke alakanka daga wanda ya wadata kaɗin ba domin in kai haka ka nuna wa kanka cewa kai ba ƙaramin batulu ba ne a rayuwa ai lokacin da Allah ya wadata mutum ma a wannan lokacin ne ya kamata dan adam ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala ya nuna godiyansa zuwa ga Allah ya kuma ɗamfaru zuwa ga bautan Allah subhanahu wata'ala wasu malaman suka ce abinda Allah yake nufi an ra'ahu stagna shine a cikin wannan aya din ishara ne zuwa ga Abu Jahal saboda shi ya kasance a gaban da'awan da manzo yake sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana zuwa yana ƙoƙarin yin saddu ya hana annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam isar da wannan da'awa nasa yana ɗagawa yana nuna isa yana nuna cewa kada kowa ya saurari manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam to ko da kuwa wannan sababin saukan ayan akan abu jahal ce to amma mafuhumin ayan yana nan akan kowane ɗan adam mai ɗagawa daga wannan lokacin da ta sako ayan har zuwa ranar kiyama wannan ayan tana kan dukkan wani ɗan adam wanda ya wayi gari ya ga kansa a cikin wadata sai ya fara ɗagawa yana nuna shi wani ne wanda yana da kaza yana da kaza yana da kaza ya manta da asalin yadda ya faro tun farko za a ga mutane da dama a irin wannan yanayi waɗannan yanayi waɗanda ɗan adam yake mantawa da rayuwarsa ta farko da dama akwai mutanen da ga su musulmai ne ma shi abu jahal mushiriki ne dama kafiri ne tun a duniya ma a masa wa'adin zuwa su shiga cikin wutan jahannama a irin mutanen mu a waɗanda muke tare da su waɗanda suke nuna cewa musulmai ne su kai ba ma musulmai kurin addiyun ba awam ba hatta waɗanda suke raya cewa su ahalin wilaya ne za ga a wani lokaci na rayuwar waɗansu suna cikin buƙatuwa suna cikin rashi suna cikin wani abu na haja yau su shiga nan a taimaka mana yau su shiga nan a ɗauki hannunmu a yi mana kaza yau da Allah a yi kaza yau da an samu an kai su yadda suke bukata ɗin da taimakon Allah Allah shi ke wa kowa komai amma dai bayan da za a ka yanke asbab muna cikin duniya ce alamul asbab wal musabbabat To masu saurare saboda ƙarancin lokaci da muke da shi, a nan za mu yi bankwana da ku sai kuma da yardan Allah a shirinmu na gaba, inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri. Kafin nan nake cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. yanzu kuma ga shirin mai karshe shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da ku kuma da sake haduwa da mu a wannan shirin na Afirka a yau. Shirin da ke bibiyar wasu lamurra da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka. To a wannan shirin na yau za mu yada zango a jamhuriyar Nijar inda majalisar dokokin ƙasar ta amince da buƙatar gwamnati na jibge dakarun kasashen turai da sunan taimakawa kasar yaƙi da ta'addanci matakin da tuni ya bar baya da kura a kasar hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu tomarilla a ranar juma'a da ta gabata ce majalisar dokokin jamhuriyar nijar ta amince da gagarumin rinjaye da kudurin dokar da gwamnatin kasar ta gabatar mata na neman jibge dakarun tawagar faransa na barkan da kuma na tawagar musamman ta takoba da ta kunshi dakarun turai 'yan majalisa 131 ne suka amince da bukatar yayin da 31 suka ki amincewa da kudurin dokar da gwamnatin ta gabatar a ranar 4 ga watan maris da ya gabata gwamnatin dai na mai kare matakin da cewa zai taimakawa wa kasar gayan wajen yaƙi da mayakan da ke ikirari da sunan jihadi da suka addabi kasar da ma yankin na sahel hakan dai zai ba da damar jibge wani bangare na dakarun faransa kimanin 2,400 da kuma wasu na kasashen turai kimanin 900 daga mali zuwa kasar ta nijar a watan fabiru ne shugaba muhammad bazum ya nuna amincewarsa da bukatar girke dakarun sai dai aka bukaci mika batun ga majalisar dokoki wacce kuma ta amince da bukatar ba tare da wani shamaki ba kasancewar dama bangaren masu mulki su ne ke da rinjaye a cikin majalisar yanzu dai nan da 'yan watanni masu zuwa ne ake sa ran jibge dakarun da za su bar mali zuwa kasar ta nijar bayan da mahukuntar rikon kwarar soji na mali suka bukace su da su yi gaba saboda a cewar su sukan su ga amfanin su ba bangaren 'yan adawa ma da kungiyoyin farar hula a jamhuriyar ta nijar sun jima da suke bukatar gwamnatin kasar da ta raba gari da dakarun na turai musamman na faransa saboda a cewar su basu ga abin da suka tsinana ba a shekarun da suka kwashe a kasar mali da sunan yaƙi da ta'addanci to kafin mu ta bakin masana ga abin da wasu 'yan nijar din suka shaida wa sashen hausa na radio iran game da amincewar da majalisar dokokin kasar ta yi da ƙudurin gwamnatin na neman jibge dakarun na turai to mu dama mun san za a rina da shi shugaban ƙasar Nijar Muhammadu Bazum Jani Talauni a wurin shugaban ƙasar Faransa a wurin sojan Faransa Jani Talauni inda aka ja shi dama mun san za a kai ga wannan wuri to mu dai abin da muke kira da shugaban ƙasa Bazum abu doka da tsari na zamantakewar sojojin Faransa na Barkan a jamhuriyar Nijar amincewar da 'yan majalisar dokoki suka yi na kawo sojojin barkan na turai nan kasar mu niger hakika wannan abin takaici ne mun yi allah wadai da shi ba mu ji daɗin shi ba har yau har gobe mu muna nan akan bakanmu ba ma san su ba ma ƙaunar su ba mu so ma ka kirkiro cewa wai 'yan majalisar dokoki wai za su kada kuri'a bisa kan turangar da majalisar dokoki ne suka zaba inda ko sun to suna wani unwani ne yau a kashe can yau a kashe nan yau a kashe nan kuma a ce suna cikin Nijar suna kama mana yaƙi wanga ba kama wani bature bai kama maka yaki ba bature in kaga ya kama maka yaki to yan teran kanshi shi ne yake gani wanda ke gyara su shi na suke yi tunda wanda ke gyara mana yakin ga akalla akalla a ce sati ya yawa eh, ra'ayina shine game da yan majalisa da suka amince da shigo da sojojin kasar waje ko ce sojojin kasar faransa to ni abin bai zo mini da mamaki ba saboda ganin cewa gwamnati ita take da majority a assembly dan ni inda ta watsa biya ma ko zuwa ba an yi ba a jihar saboda ai me yasa gwamnatin ta samu majority saboda irin haka din duk kudirin da ta zo da shi dole a sa mata hannu ya eh, lalle ya kamata a yi saboda a ba su zumancin su nuna amincewa su ko kin amincewa su amma dama bai komi to gaskiya wannan abin 'yan majalisar dokoki kun ba mu mamaki kuma hakan ya nuna mana cewar ba saboda talaka ba kuke yi tunda in saboda talaka kuke yi kwanakin baya akwai lokacin da talakawan suka fito suka hana wa'ansu sojojin na wata ƙasa shigowa Nijar a nan hal aka rasa rayuka kenan kuna tuna da wannan abin da aka yi wannan abin kuma ya nuna muku cewar duk ɗan Nijar mai kishin Nijar bai ƙaunar wani sojin wata ƙasa ya zo ƙasanmu kenan hakan ya nuna mana cewar ba dan mu ba kuke yi to mu ai dama bai zo mana da mamaki ba mun san dama za a rina wai kariya sati zanin mu da dama mun san wannan bukata da gwamnati ta nuna ta zaman sojojin faransa a kasar mu nijar za ta samu karbuwa a gurin yan majalisar dokokin kasar mu su tuna wa talakawa ne wasu ga jabe su ha nan da shekara hudu insha Allah za su zo za su same mu mu kuma za mu san irin hukuncin da za mu yanke a kansu wannan soyawan ƙasar faransa da aka kawo mana an alheri ne allah ka tabbatar mana shi kuma an ma ba alheri ba ne allah ya juya mana ya maida mana shi alheri mu dai talaka kwanci hankali muke son ƙasar mu sun ce kwanci hankali ko to allah ka tabbatar mana shi kamar dai yadda aka ji tun da farko ƙungiyoyin farar hula a ƙasar ta nijar sun zuma da suke yi wa gwamnatin ƙasar da hannunta mai sanda game da jibge dakarun na turai saboda a cewar su babu wata rawar a zo a garin da suka taka da sunan yaƙi da ta'addanci da suke kumfan baki a kan shi alhaji nuhu arzika jagoran ƙungiyar farar hula ta mpcr a ƙasar ta nijar na da irin wannan ra'ayin amma da farko ga abin da yake cewa kan amincewar da majalisar dokokin ƙasar ta yi game da buƙatar gwamnatin ƙasar Yo ai wannan zancen kawai wasan kira ne wallahi. Doka bata kawo wannan zance ba. Doka ta ce in akwai wata niyya ga shugaban kasa na hudda ga waɗansu mutane da ya shahi magana tsaro ko zaman lahiya. Doka ta ce wajibi ne a wannan lokaci irin wannan magana wannan gajejeniya in za a yin da ta shahi tsaro ko zaman lahiya wajibi ne a hada ma 'yan majalisa abin ake da niyya yi kuma a tambayi izinin su su ba da dama a sa hannu ga wannan gajejeniya. Ta sun kai a ah, yanzu bari mu yi declaration de politique general ka san shi shugaban gwamnati an wajabta mashi akan cewa kuduri na 76 duk lokacin da an kasa gwamnati sabon gwamnati in zai fara aiki sai ya yi takarda ya kai a majalisa ya ce ga yadda zai aiki ga irin wanda zai watar da aikin shi duk abin da tanadin da suka yi in majalisa ta amince shikenan sai a bashi dama ya tayi tayi in ba ta amince ba kuma sai a dauki wani matakai to yanzu cikin wannan ne bayan sun yi haka nan yanzu suka gano cewa wai ai tasu dubara wai tun da wannan zance da ya shahi bangare na tsaro suna neman su yi hulɗa da sauran kasashe musamman turai faransa da sauransu na cewa don mu fuskanci matsalar tsaro za mu neman mu yi hulɗa da su mu daidaita da su mu ga yadda za su kama muna don mu samu mu yaƙi da abin tsaro tun da ba mu sashi ba yanzu za mu komowa cikin wannan wannan declaration mu ce yanzu mun sashi domin ya zamanto majalisa ta yarda da in ma gwamnati ya ɗauki niyya ya ta ya bido abokan hulɗa kenan bai yi laifi ba tun da yana bisa hanya zai tsammanin za su ci gaba da yarda akan wannan amma ai wannan duka lokacin da za a yi shi in an yi yau da mali ko da burkina ko kuma an yi da da France ko da Alman ko da Amurka ko da da wanda duka sai an yi takarda an kama majalisa ta gani mi ake rubuta menene ake nuhi amma yanzu wanda suka sun nuna kama wai sun yi nasu dubaru kama a nasu gani in yan majalisa sun ce sun ba da haɗin kai gwamnati ya ɗauki wani ya bi wannan hanya kama shi ya samu carte blanche yana iya zuwa ya ta yarjejeniya irin wanda yake so ai majalisa ta amince ta yarda to amma malam nawa arzika baka ganin a yanzu za su tashi haikan domin yaƙi da ta'addancin nan kuma don saboda cece kucen da ake game da su a yankin duk wanda ya ce maka waɗanga mutane za su iya kawo wani alheri cikin ƙasar nan ko cikin yankin namu ko cikin ƙasashen mu na afirka ƙarya yake abinda ba su yi mali za su yi shi nan nijar ba zan can banza ba ne kuma lokaci na bada dama kowa ya shaida ya san da hakan. abin da a bakin ciki na kamin lokacin ya zo an yi ɓanna da yawa mai faruwa ta faru an lalata duk an yi to da yake yanzu majalisar dokokin ta nijar ta riga ta amince da wannan bukata ba ku ganin shikenan aikin gama ya riga ya gama ba wani sauran zance a yanzu ba haka wani yanzu wannan zancen aini na musu shawarar cewa har ake wani ja'in sha bisa kan a ne aka gane wannan magana su je akwai yan majalisa na adawa wanda suka ci adawa suke yi eh su je suna da hanya su yi tambaya a kai kotun koli a ba su bayani mi ake nuhi da wanga abu a hiddo 'yan na kotun kolin mai nuna kakane ya kamata a gane wanga kudurin mi yake nuhi kuma kakane ya kamata a aiwatar da shi dan bar wani ja'e ja wanga kawai dai sun dan an yi motsa miskin tun da na tule ka kowancan za a yi ai suna ai mutanen nasu su ne za a kama magana su ne kuma za su dauka za su cewa sun karba ko ba su karba ba da sunan jima kenan in mutum ya ce wanda bai yarda da niyyar waka tsarin da ake son ai ba bai ma kamata ba ya bata lokacin shi na ce ai dole sai an bi assembly ko sai an yi kaza tunda da an bi assembly da ba bi assembly duk wasu guda ka amince da magana in kana son ai abin to dan sai condition wancan duk guda ce da an yi tun da dai ta yi ta kaga wanda suke aikin su wanda ya kamata ai aikin bisa kan dokokin kasa ba shi bane mutane suke mutane suna sa son kai son rai bangaranci eh, cin hanci da rashawa da abubuwa da yawa da ake yi ai kasuwa ce da an ce za a wani abin da ya shayi gwamnati na bukatar kaza ai yan majalisa su dan samu wani abu to malam nuhu arzika ganin lokacin da muke da shi ya gabato menene fatan ku daga karshe mu abin da muke fata Allah da ikon shi ya yi muna garkuwa tsakaninmu da duk wani mai mugunyar tabi'a mai mugunyar niyya mai fata sheri zuwa ga ƙasarmu ga al'ummu ƙasarmu mai fata a yaudari ƙasarmu ko a yaudari al'ummarmu muna fata Allah da ikon shi ya yi muna garkuwa a kan akan niyyar su muna fata kuma wanda ga shirewa cikin su Allah ya shirye wanda suke nan suna yin lalata na son kai na son rai suna mai da komi akan siyasa siyasa abin da bai dace ba a mai da siyasa da ya abin da ya shahi ƙasa ya kamata a ce mutane hankalin kishin ƙasa ne ya sa su gaba na su diba su gani miye ya riba mu miye ne unhwanin mu na an kai haka nan in akwai unhwani an ka ba mutane hujja na ka unhwani shi amma ba zo ai mutane ni ba ce ai ga dodo ga dodo eh in ba haka na dodo cin mu zai kenan kawai mu ba mu iya komi in ba wannan suka zaka ba mu wani haba muna iya cewa yanzu kasar mu ba mu iya komi ga mu da so za mu ga mu da mutanen mu ga mu da komi da komi a ce kawai mun zan za mun zan mun zan kawai ba mu iya komi kawai dai sai dai abin da su eh, waɗancan ne za su iya nan wallahi ba za su iya muna komi komi ba ba su iya mana komi illa za su za mu yi musu hanyar su kara ci gaba da neman su cuce mu amma insha Allah Allah ba zai yarda ba insha Allah Allah ba zai yarda ba ba za su cimma nasu guri ba kuma insha Allah ta'ala niyyar su za ta koma a kansu mutane su mai da kansu mutane su sa Allah gaba kuma su sa imaninsu da yarda da kansu gaba su yi ƙoƙarin yin abin da zai ba mu dama mu hana kanmu cikin ƙasar mu abin da ke kawo rishin jituwa rishin jituwa yana zuwa cikin ƙasa in akwai handama akwai cin hanci akwai rashawa akwai rishin tsaye da doka akwai bambanci akwai wariya akwai cuta akwai yaudara akwai mugun jagorancin da ke kawo ana danna mutane ana rabon kuwa duka waɗannan abubuwa in ba mu hana kanmu su ba to kullum muna cikin rudani don haka muke fata Allah da ikon shi sarkin sarauta wannan azumi da muke yi wannan ibada da rike Allah kai muna ga kowa ka tsare kasar mu ka tsare al'ummar mu ka tsare nahiyar mu kuma ka tsare duniyar mu ta musulmi to masu sauraro anan muka kawo karshen wannan shirin sai kuma wani jikon idan Allah ya kai a madadin kowa da kowa anan radio hausa voh ne hassan barka da na gabatar da shirin da ma waɗanda aka ji muryoyinsu muka yi muku fatan alheri a kasance lafiya to madalla da wannan zamu kakari sai dan allah kai can an jima da rana za a ji mu dauke da wani shirin kafin wani lokaci mu da kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya.